سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب النزول بين عرفة وجمع هل ينزل كتاب الحج malin ya kawo babi na sauka ko yin zango tsakanin arfa da kuma muzdalifa wanda ita ce jam idan mutum ya bar arfa zuwa musdalifa akwai tazara a tsakani kuma kamar yadda ya gabata a karatu ba a yin sallah ta magrib a arafa ko mi nisan lokacin sallar da ba a yin sallar magariba a arafa sai mutum ya bar arfa da haka ana yin sallar magarba ne a muzdalifa to idan mutum ya yi tafiya ya bar arfa zuwa muzdalifa zai iya tsayawa tsakaninsu saboda gudun cewa kar lokacin sallah ya fita ya tsaya yi sallah a hanya ko ba zai yi ba to shine malai ya kawo wannan babin wanda hadisai guda uku sun zo guda hudu ya kawo a cikinsa na'am Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسافر حدثنا عمار بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أتاه من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي فقال الصلاة أمامك قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية النافع القائم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المسجد والإنشاء بجمعه غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فيجلس فيلتفت وتوقع ولا يسلي حتى يسلي بجمعه قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب شعب الأيسر الذي هو المزدلفة أنا فبال ثم جاء فسببت عليه الوضوء توضأ وضوءا خفيفا فقلت أسألك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المختلفة فصلى ثم رجف الفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جبل قال قريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة نعم، وانا شيني باب النزول بين عرفة وجمع حديث فرق حديث واتو أسامة ابن زيد رضي الله عنهما لوكتشن لما مازال صلى الله عليه وسلم يا تنقرو دق عرفة لما الله يقول ثم أفيبوا من حيث أفاض الناس ay afada min arafata ya gangaro daga arafa sai ya yanke hanya akwai wani waje da aka killace shi aka kewaye shi sai ya tsaya a wannan wajen ya shiga ya tsuguna ya biya bukatarsa sannan ya yi alwala sai shi usama Ibnu zaid ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah za mu yi anan ko kuma sallah zaka yi ya ce a'a sallah tana gaban mu kenan wannan ya nuna cewa ba a sallah a hanya ma in mutum ya bar arfa zuwa muzdalifa baya yin sallah ko da lokacin sallan yayi domin kuwa mutum yana barin arafa lokacin da rana ta faɗi, kuma daga faɗuwar rana zuwa mutum ya je muzdalifa magariba ta shiga to amma dai mutum ba zai yi sallah ba ko da lokacin magariba yayi kamar yadda zai zo a hadisan gaba cewa waɗannan salloli ne da lokacinsu ya canja ma'ana ko aka jirkita lokacinsu wannan kuma shari'a ce daga Allah madaukakin sarki to sai hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma cewa ya kasance yana yin sallan magariba da isha a muzdalifa da haka shi ma baya tsaya a hanya sai dai kawai idan ya zo wucewa ta wannan wajen da aka katange aka killace shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tsaya a wajen yana shiga domin ya yi koyi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to sai shi ma ya yi biya bukatarsa yi alwala amma bayyin sallah har sai ya je musdalifa haka nan hadisin gaba shi ma na Usama ibn Zaid har ila yau ya ce na hau bayan Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam kan abin hawa haka Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke shi a bayan raƙumin shi shine a radiftu ma'ana rakibtu khalfahu ko zaharahu na zauna hau bayansa akan abin hawa daga arafa har lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo inda wannan waje da aka killace shi yake wato gefen hagu da muzdalifa sai ya sunkuyar da dabbarsa shine anaha shine ya sunkuyar da raƙuminsa ya sauka ma'ana yayi bawali sannan sai ya zo na zuba mishi ruwan alwala fatawadda wudu'an khafifan sai yayi alwala alwala wacce take takaitacciya wace ce takaitacciya ma huwa alwudu'ul khafif la marwa marwa so daddaya yayi alwala so daddaya ita ce khafifa wannan shine dama wajibi akan haƙƙin wanda zai yi alwala yayin shi marwa marwa marratayn kuma sunna ne salata marrat kuma huwa al wal afdal wal akam amma dai wajibi shine marwa marwa shine ma'anan tawabba'a eh, wudu'an khafifan yaya alwala takaitacciya ala adatihi alayhi salatu wassalam an baya san eh, amfani da ruwa da yawa alwala yana takaitawa sai na ce mushi to sallah fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu amama sallah tana gabanka ma'ana ba anan za a yi sallah ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo abin sa har sai da ya zo Muzdalifa yayi sallah sannan kuma sai bayan Usama ya sauka sai kuma ya dauki al-fadl farakiba al-radif al-fadl rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gada ta jam'i sai kuma al-fadl washe gari sai kuma ya hau bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda da farko uh, Usama ne daga Arfa zuwa Muzdalifa Usama ne a bayansa daga muzdalifa kuma zuwa jamarat sai ya dauki al-fadl shine ibn al-abbas ko shine ya dauke sa a bayan abin hawansa to wannan yake nuna cewa yin sallah a a muzdalifa din imma dai ya zama nusuk ne yana daga cikin hukunce hukuncen aikin haji shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi sallah ba sai a nan wajen gane ko don haka ya shiga hukuncin aikin hajji sai yasa wasu malamai ba sa ganin barin sallah din mutum yayi a wani waje wanda ya a wani waje suna ganin sai ya saki domin ya bar nusuk daga cikin ah, ibada ta aikin hajji gane ko to hadisi na ƙarshe da ya kawo lokacin da ya ɗauki al ibn al-abbas ya ce manzala sallallahu alaihi bai gushe ba yana talbiya yulabbi yana yin talbiya har sai da ya isa jamra shine sai da isa wajen jifa in gane ko amina kenan da haka da muzalifa yana talbiya yana talbiya yana ma'ana nana ta wannan kalmar har lokacin da ya kai jamra ma'ana sai ya yanke amma yanke talbiya a jamarat akwai maganganu da yawa da kuma bayanai na malamai wasu na cewa ya yanke talbiya ne lokacin da ya yi jifa ba da marama amma da ya jifa da wani jifa ne ya yanke da ya jefa tsakuwa ta farko ne ya yanke ko kuma sai da ya karasa jifan ya yanke talbiya abin ya fi jaye lokacin da ya jefa tsakuwa farko yi kabbiru ma a kulle hasad haka da yawan nan takbir ɗin shi kenan sai yanke talbiya an gane ko sai yanke talbiya har lokacin da ya gama jifa shi shikenan ya yanke talbiya in gane ko to wannan shine abin da ya zo cikin wannan babin dan haka mutumin da ya bar Arafat ba zai sallah a ko'ina ba sai a Muzdalifa in gane ko da zaka ga wasu suna yin sallah akan hanya wannan kuskure ne kuma jahilci ne wa huwa khilafus sunna wannan ya saba mu sunna kuma mutum yana da kyau in zai yi ibada ya yi ta yanda mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi dan ya ce ne ta akudu anni mana sikakum kuma wannan yana cikin nusuk yana cikin cikan aikin haji dan zaka ga wasu sun tsaya a hanya suna sallah to mafi kyau mutum ya bari sai ya je musdalifa sannan ya haɗa sallar magariba da kuma isha قال babu amrin النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند wa isharatihi ilaihim bisawt babu mazalla sallallahu alaihi wasallam ya kori mutane ya umarce su da nutsuwa cikin tafiya daga wato asalin arafa zuwa muzdalifa kuma yana nuna yana musu nuni da ma'ana abin da ke hannunsa wanda yake ma'ana kada dabba shi da shi shine kaman sanda ko tsumagiya yana musu nuni cewa su tafi a hankali da haka ba gudu ake so ba ba a so mutum ya dinga fita da gudu ko ya dinga tafiya da sauri-sauri ko don a ce shi ya riga zuwa ko rakumin shi ya riga zuwa shi yasa a rawaito daga magabata sun tsananta akan masu gudu haka har ikrima yana cewa laisa sabiqu man sabaqa ba'iruhu ba wanda rakumin shi yayi tsere ya riga zuwa shine ya riga ba yace inna masabiqu man gufira bunubuhu wanda aka gafarta masu nubansa aka masa gafara wannan ne wanda ya tsere aka ba wai mutum ya yi ta gudu ya ce a shi ya riga zuwa waje kaza yayi kaza ba shin ya samu asalin abin da ake nema aikin hajji shi ne ya ne eh, gafarta zunubai ko bai samu ba a shekarun baya ka samu da gudu ake tafiya sosai ko motoci aka shiga aga ana ta guje-guje sosai amma dai ana tafiya lokaci yana canjawa yanzu a zamanin yanzu tun da an yi hanyoyi daban-daban lallai zaka ga akwai dan cunkoso amma kowa zaka ga suna tafiya akan hanyar su kuma cikin tsanaki to wannan haka ya kamata a ce mutum ya gudanar da ibadarsa yani bis sakinati wal waqar cikin nutsuwa da kuma kwanciyar hankali domin ibadu ne da ake neman kusancin Allah da su kamar sallah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataytumus salata fala ta'tuha muslimin kada ku zo sallah kuna cikin gudu kuna cikin gaggawa wa atuha wa alaikumus sakinatu wal waqar ku zo sallah kuna cikin nutsuwa kuna cikin kamewa abinda kuka rusa na sallah ku sallace shi wanda ya wuce ku kuma ku cika wannan shine al-afdal sai tafi yana cikin nutsuwa to shine malam shi ma anan ya kawo hadisi guda daya akan haka din na على الرحيم قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن سويد حدثني عمرو بن أبي أمر مولى المطلب أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة والبة الكوفي حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل فأشار بصوته إليه وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاء أوضعوا أسرار خلالهم من التخلل بينهم وفجرنا خلالهما أي بينهما wannan hadisi ya kawo guda ɗaya na ibnu abbas cewa ya taho tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ranan arfa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana da yake tunda shine jagora yana tafiya sai ya ji a bayansa ya ji wato mutane da yawa suna ta zabura kowa yana zaburar da dabbar sa, ma'ana yana so ya gaggawa kuma ya ji ana ta ma'ana kaɗo raƙuma to sai ya musu nuni da cewa ayyuhan nas ya ku mutane alaikum bisakina, na muku horo cewa ku tafi cikin nutsuwa domin bai cikin biyayya ko ba cikin biyayya bane mutum ya dinga gaggawa ko ya dinga gudu ko yana sauri hada laisa min albir da haka albir shine mutum ya tsaya yi ibada wacce take cikakkiya ba a gaggawa ba shine awda'u din ay asra'u daga sauri kenan to inda Allah ya ce wala awda'u khilalakumul fitnata wa fikum sama'una lahum yake khilalakum ay bainakum Ta haka yace ku zamanto masu nutsuwa min at-takhalluli bainakum qala wa fajjarna khilalahuma nahara ay bainahuma to da haka yana nufin dai almuhim a tafi cikin nutsuwa ko da kaga wasu suna ta gudu to kai ka yi wannan gudun ka tafi a tsanake an gane ko domin nutsuwa ake bukata ala babul jam'i baina salatayn bil muzdalifa babun hada salloli guda biyu a muzdalifa wato shine sallar magriba da kuma sallar isha ana hada su a cikin wato muzdalifa wannan ɗaya daga cikin wajen da ake hada sallah bayan azhar da la'asar da aka hada ma'ana a arfa gane ko amma banda nan wajen a cikin aikin haji babu wani waje da aka haɗa sallah kuma sai dai ga insan fi safar yana cikin halin tafiya bukata ta yi zai yi jam'in sallah wannan wani abu ne da ba amma dai a cikin nusuf na aikin haji waje biyu ne aka haɗa sallah daga arfa aka haɗa azahar da la'asar sai kuma musdalifa aka haɗa magrib da kuma sallar isha a lokacin sallar magarba ga wanda ya isa da wuri Na wanda bai isa da wuri ba kuma a lokacin sallar isha da haka zai zama ko dai jam'u taqdim ko jam'u ta'khir kun gane ko wanda isa da wuri muzdalifa fa yuqaddimu salatan isha wa yusalliha fi waqti al-maghrib wanda bai isa da wuri ba fa yu'akhiru salatan maghrib ila waqti al-isha fa yusallihi ma ma'a haka sai sallace su su biyu a wannan lokacin yasa a wannan ne malamai wasu suke ganin cewa nusuf domin ba tafiya ba ne dalilin haɗa sallah an gane ko wannan suna ganin cewa nusuf ne ibada ne shi yasa suna ganin wanda bai yi jam'i din ba dole zai bada wani abu na fansa domin ya bar abin da yake kamar nusuf ne ibada na حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يصدق الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فتوضأ فأثر ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله ثم ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. وأن حديثنا Usama ibn Zaid har ila yau ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gangaro daga Arafa ya tsaya a wannan yankin kusa da Muzdalifa mana yi bawali sannan yayi alwala amma bai cika alwala wanke kowace gaba su uku ba shine isbahu nuru shine kamar yanda ya gabata fa fatawabba awdu an khafifan sai na ce masa sallah za a yi ko kuma na ce mishi lokacin sallah yayi a ah, hana waqtu salah kada sai yace as-salatu amama sallah a gaba ne ba anan ba haka har ya zo muzdalifa sai kuma ya sake yin alwala a nan sai ya cika alwala sannan sai aka tada sallah uqimati salatu fa sallal magriba sai yayi sallan magriba sannan sai bayan ya idar da sallan magriba sai ya jira mutane suka sauka a matsugunan su wasu suka ajiye raƙuman su suka tsugunar da su sannan sai aka tada sallah kuma sai yayi sallar isha dan haka wannan yana nuna mana cewa an ce jam'in sallah ba dole sai ɗaya tana bin ɗaya mu fashara ba a lokaci an gane ana samu wani abu ya shiga tsakani wannan bai nuna cewa ba jam'i ba ne don wasu ba sa fahimta haka wasu na ganin an ce jam'i daga an yi sallama sai a ɗaura ɗayar kawai ko wani lokacin za ka ji wani ya ce to ai me yasa aka tsaya aka yi magana ko aka yi kaza ko abin nan na jam'i ba dole sai ya nuna cewa daga an yi wannan a raba ta da wannan kai tsaye ba kamar yadda zai zo cikin hadisan kuma anan ma ya nuna haka ma'ana ya yi sallan magariba sannan wasu suka tsaya suka sauke kayayyakinsu don ya sassauta musu kuma ka ce za a yi magariba a yi isha sannan sa abin nan wannan zai takura su aka sai ya bari suka sauke kayansu sannan sai aka yi ikama aka ma'ana yi sallah kuma wala mai salli bai na kuma bai yi fa a tsakanin magariba da isha da yi nafila ba tsakanin magarba da isha kuma yana cikin sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sunan rawatib in yayi tafiya baya yi sai dai kawai sabani akan wutri da kuma raka'atai fajr wannan wasu malamai suna cewa su bai su bar su ba ko da yana tafiya ko yana gida sun gane ko akwai wanda suka gaba akan haka musamman ma wutri tunda shi a haƙƙinsa wajibi ne ya ayyuhal muzammilu qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi fa huwa fi haqqihi alayhi salatu wassalam shi yin sallah ta dare huwa wajibi fi haqqi ngani ko wa kin haqqi wa fil sabr al-muhim wutri wasu suna cewa yayi wutri domin baya barin shi ko da yayi tafiya almuhim a wannan tsakanin magarba da isha bai yi nafila ba dan ta yi wani ya aikin hajji ya ce to ai ya kamata a yi nafila to annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba da haka kai ma da ka zo ka zama cikin al'ummarsa za ka yi wannan ibada ba za ka yi ba kamar yadda bai ba ko ya annaka lasta afdala min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lama min shi sani ba baka fi shi kuma ba tunda ya basu kai ma sai ka bar su wannan shine mafi cika an gane ko qala babu man jama'a bainahuma wa lam yatabawwa imam bukhari ya sake dai nana ta babun amma da wani abu yake cewa wanda yayi jam'i tsakanin magariba da isha amma bai yi nafila ba at shine nafila annahu ziyada An gane ko da haka bai yi nafila ba na'am wa rahimahullahu ta'ala حدثنا آدم حدثنا ابن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما قال رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلفي حدثنا سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني علي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطبي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة hadisin farko na abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma ya ce, Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin sallar magariba da isha a muzdalifa kowace ɗaya ya mata iqama mana an yi iqama a magariba da aka idar kuma da za a yi sallar isha ita ma aka tayar mata da iqama walam yusabbih bainahuma bai yi tasbihi ba tsakanin su ko la at-tasbih bai yi nafila ba ko bai yi nafila ba tasbih ana nufin nafula. ha wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila fa tasbih abin nufi dai anan nafula wa sabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar yani huwa rak'atay al-fajr wa kadhalika da kuma nafula ta ma'ana yamma da haka at-tasbih ana ana nufin bai yi nafila a tsakaninsu ba shine wala yusabbih bainahuma wala ala ithli kulli wahidatin minhuma kuma a bayan kowace bai yi nafila ba bai yi ba bayan sallar isha din la bayan magarba da haka yana nuna cewa abin da ya yafi shine mutum ya yi su yanda ma'ana suka zo sai kuma ya kawo hadisi Abu Ayyub da ansari shi ma yana nuni akan haka duk da bai faɗa ba amma tunda bai ce ya yi nafila ba huwa zakarahu mutlaqan hakara ce jama'a fi hajjatil wada'i al-maghriba wal isha'a bil muzdalifa ma'ana walam yusalli bainahuma babi na gaba babi ne da yake da dan ishtali kadan shine an yi maganar iqama yanzu ko yayi iqama ga sallar magariba an yi iqama ga sallar isha to kiran sallah fa azan guda nawa akai guda ɗaya ne ko guda biyu duk abin da ya gabata ba a faɗa ba an ce da an yi iqama a magariba an yi iqama a isha to yaushe aka kira sallah da magarba ne ko kuma da isha ne ko kuma an yi na magarba ba a yi na isha ba ko kuma an yi na magarba an yi na isha wanne aka yi a ciki wannan gana a yi na magarba aka yi to amma babi imamun bukari ya ce babu man azzana wa aqama da kulli min minhum wa al'an a nabi ishkal Imam imamun bukari ya zo da ishkal yace babun wanda ya yi azan kuma yayi iqama ga kowace daga cikin sallolin wa huwa yara hada rahimahullah shi fa ta wanda ya tafi akai ne na akwai wanda suka tafi akan haka cewa za a kira sallah a magarba a mata iqama sannan in ishan a kira mata sallah a mata iqama wa huwa qaulu malik rahimahullah yace fatawar imamu malik da dai sauran malamai akwai wanda suka saba kamar imamu shafi da sauransu akwai wanda suka ce shi ne aiki shi yasa ko yanzu aka zo jami'i yanzu a garin ana yawan in aka yi ruwa in aka kira sallar magariba a cikin masallaci kuma sai a yi wani kiran sallah bi saukin khafi hatta yasma ahlul masjid ko Kuwa wannan shine kaman dalilin da aka samu akan haka in gane ko amma dalilin dai kamar yadda zai zo dai waye ya aikata shine dalilin an gane ko amma dai huwa shine mazhaba a wajen malikiya haka dan kaga mutum ya aikata abu baka cewa kila ai ya aikata kawai ra'ayinsa kila yana da wani dalili ko da dai dalilin ba mai karfi bane da ya samu abin da ya rubo da shi an gane ko amma dai yana da kyau mu sani cewa na farko dai shi kiran sallah azan ma'ana huwa i'lamun nabi da kulli waqt sanarwa ne na shigan lokaci ko haka idan aka kira sallah aka ce lokaci ya shiga yanzu na biyun da za a yi na isha a cikin masallaci shi ma lokacin isha ya shiga ne fa hada huwa al-ishkal ya amma al-muhim da akwai sabani wasu sun tafi akan a hada kowace a mata azan da iqama musamman a wannan wajen kowace a mata kiran sallan ta da iqamanta kamar yadda wani daga cikin sahabbai ya aikata ko wasu ma

فأتينا المزدلفة حين الآذان في بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر ورى رجلا فأذن وأقام قال أمره لا أعلم الشك لا أعلم الشك إلا من زحيم ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل to wannan hadisin na Abdurrahman ibn Yazid yace hajja Abdullah radiyallahu anhu waye Abdullah wa ibn Mas'ud da aka zo aka kawo hadisi aka yi hakin Abdullah aka ce Abdullah mafi rinjaye ana cewa huwa ibn Mas'ud wa huwa al masud huna shi ake nufi ana domin shine yafi girma a cikin abadila din da aka san su al'abadila guda hudu ne a kiransu al'abadilatul arba'a ko da abdullahi ibn mas'ud akwai abdullahi ibn umar akwai abdullahi ibn abbas akwai abdullahi ibn amr ibn Al'as akwai kuma abdullahi guda biyar akwai abdullahi ibn zubai guda hudun su ake kira al-abadilatul arba'a banda ibn mas'ud da abdullahi ibn umar da abdullahi ibn amr da abdullahi ibn zubai da kuma abdullahi ibn abbas wannan su al’abadila abadilatul arba shi kuma abdullah ibn mas'ud ana kiran shi sahibu annalai ana shi ke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima wa huwa aqdamu wa akbaru da ya girme su wa aslama qadiman haka ba duk ba sa an shi cikin su da su dukan su kananan sahabbai ne ibnu abbas da ibnu umar da ibnu amr da kuma ibnu zubair kulluhum sigar yani in an kwatanta su da shi yasa an aka ce abdullah ba ɗaya daga cikin hudun ake nufi ba shi ake nufi dan ka fahimta zai iya ta zuwa a cikin hadisai haka to da aka ce yace abdullah ibn mas'ud ai yayi aikin haji muka zo musdalifa lokacin kiran sallah bil atama suna kiran sallah isha a wancan lokacin al atama saboda lokacin yayi nisa ya kutsa cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya hane su da haka yake la tusammu al atama ko kuma Allah ya ambace ta da ke sunanta na al-isha min qabli salati al-fajr wa hina tabauna thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salati al-isha ma qala salati al-asr yace wa min ba'di salati al-isha yace to ku kira ta da sunan da Allah ya kira ta yake kiranta salatu al-isha mana dare yana nisa kafin sai sallar isha a wancan lokaci to sai ya zama ko yace ko kusa da wannan lokacin sai ya umarci wani mutum mutumin yayi azan kuma ya yi ikama sai ya yi sallan magarba kuma ya yi nafula bayan ta guda biyu hada ishkalin fani manzala sallallahu alaihi bai bayi shi ya dauka akan cewa wannan kaman zabi ne in gane ko amma manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana yi wanda yayi ba ne abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya amma kuma mutum mutun yayi shi ya cewa wannan kaman zabi da haka shi ya dauke shi a matsayin zabi sannan sai yasa aka kawo mishi abincinsa aka kawo mishi abincin shi ma'ana na da zai ci fata asha ya ci abincinsa na dare kaga cin abinci na dare ya zai dan dau lokaci sun ma'amara sannan sai sake umartan wani mutum ya sake kiran sallah kuma aka yi ikama to kaga ya nuna cewa an yi kiran sallah guda nawa guda biyu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayyana mana kiran sallah akai na guda nawa ba amma dai guda ɗaya ne yake nuna ce yayi sallah yani ko da azan ɗaya da kuma iqamatin to shi yasa akan kiran sallah na biyu da aka yi da Abdullahi dan Mas'ud yasa aka yi malamai da yawa sun yi sabani wasu ba da mafitan cewa abin da yasa bayan yayi sallar magriba ne kuma ya tsaya cin abinci mutanen da yake tare da su su ma sun tattafi ko sun yi nisa da haka shi yasa yasa aka ƙara kiran sallah don su sani su zo a yi sallah ba haza makarajin jayi duk da yake ibnu hajar ya ce wannan akwai takurawa a ciki ma'ana ba haka ake nufi ba lakin huwa makarajin jayi din da ra'a don ila a jawo hankalinsu su zo su yi sallah ina ganin wannan kuma shine abin da ya fi ila akan wannan zanen. amma ba wai don cewa lallai kowace tana da azan ɗinta ba domin da kowace tana da azan ɗinta da manzala sallallahu alaihi wasallam shi zai fara yi ko to yace sannan yayi sallah ta isha raka'a biyu lokacin da alfujil ya hudo sai ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai sallah a irin wannan lokaci sai dai wannan sallah a wannan wajen a irin wannan rana domin ya akwai canji a lokacin sallan magariba da isha mana magariba mazala sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ne lokacin da rana ta fadi kuma ash ya fito amma a ranar da ake zuwa musdalifa har sai shafaq din ya wuce domin sai kusan dare ya shiga kuma ba lokacin sallar magariba bane ko haka nan kuma eh, sallar alfajr fajr manzala sallallahu alaihi wasallam yayi ta da duku duku sosai mana tun kafin farkon hudu alfijir aka ta da sallah an gane ko tun da alfijir ya fito har wasu mutane ma suna ganin kamar lokaci da yi ba mana yana yin ta da gaggawa sosai wanda wani lokaci akan dan jinkirta ta shi amma wannan lokacin bai jinkirta ta ba to shi yasa abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yace su waɗannan salloli ne guda biyu wanda aka dauke su daga lokacin su da sallar magariba bayan mutane sun zo musdalifa da kuma sallar alfijir lokacin da alfijir ya hudo yana hudo ana yin sallar. domin kaga in a Madina ne maza Allah sallallahu sallama, in ladan ya zo ya ce mashi lokaci ya yi, sai ya yi na fita a gida kafin kuma ya tashi ya fita ya je masallaci amma wannan alfijir na fito ana ta da sallar, ya nuna an yi sallar da wuri sai ya ce to haka na gama zala sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma yayi haka ne dan ya saba ma quraish ko kuma al-mushriki saboda su sun kasance in suka zo suka yi tsayuwa din na farko dai ya saba musu a arfa kamar yanda ya gabata su ba sa tsayuwan arfa suna tsayawa ne a muzdalifa suka ce su humus ne da haka ba za su fita a harami ba to shi sai ya saba yake fita wanda kuma shine abin da Allah ya shar'anta to haka nan a muzdalifa in aka zo su ba sa barin muzdalifa har sai rana ta fito in gane sai sun sai har ma suna shela a tsakaninsu suna cewa ah, asfir tabir suna wani dutse ne da yake muzdalifa shahararre cewa sai rana ta haska saman shi tukunna suke barin muzdalifa to shi wa manzala sallallahu alaihi wasallam yana sallah da wuri domin ya bar muzdalifa kafin rana ta fito kafin rana ta fito ake barin muzalifa, wannan shine sunna amma dai gari yayi haske amma rana bata fito ba su kuma ba sa barin muzalifa sai rana ta daga ma sai rana ta kai saman wannan dutsen an fara ganin hasken rana a kai to sai su bar wajen to shi yasa yake sallah da gaggawa a wannan rana domin mutum ya yi addu'o'i sannan ya yi addu'o'i sai kuma ya ci gaba da tafiya zuwa inda zai je mina kuma ya yi ramil jamarat da haka idan mutum ya sallar magariba da isha a muzdalifa abinda aka so shi ne ya kwanta a wannan wajen in gane ko don da hukunce-hukunce ne na aikin hajji haka nan daga muzdalifa din nan daga nan mutum yake ɗiban tsakuwa da zai yi jifa a nina in gane ko a nan ruwayon ba su nuna ba to amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma shi wato al-fadl yace ibnu abbas ya ce ya nemo masa tsakon kuni wanda zai jifa da su bayan gari ya waye ke da haka bayan gari ya waye a lokacin mutum zai ɗabi tsakon kuni da zai jifa da su in aka tafi jifa kuma daga cikin sunna shine idan mutum ya yi sallah asuba din a muzdalifa an so ya tsaya daidai wajen da ake kiran shi mash'aril haram ma'ana ya fuskanci alƙibla kuma ya daga hannunsa ya ta addu'o'i har lokacin da gari zai haske idan gari ya yi haske kuma sai ya kuɗa ya tafi wato wajen da zai yi jifa in gane ko a wannan shine abin da ya zo cikin sunna saboda wasu ƙila ba su haka ba ko ba su je ambatan wannan ba da yake zai iya zuwa a cikin Ramyun jimar kuma ana ɗiban tsakuwa ne waɗanda suke ba manya ba ba wanda za su cutar ba domin mazalla sallallahu alaihi wasallama an kawo mishi tsakun kuni sai ya ajiye wasu manya sai ya nuna musu wasu ƙanana yake cewa ayyuhan nas la taglu mithli hadha tarjumu cewa ku yi jifa da irin waɗannan tsakunkuna yanda dai ake kwatantawa ya zama tsakuwan nan ba ta wuce girman kaman ƙwayar wake ba gane ko ma'ana tsakuwar da za ka iya sa ta a nan hannunka ka harbata da yatsanta. akwai wani wasa da ake a kasar hausa ko ana sa tsakuwa haka sai a dinga jefa ta da yatsa ko ko daidai tsakuwar da za ka yi sa ka a nan babban yatsan ka ka harba shi haka da babban yatsa a ga babban dutse ya girma da yawa aka ba a so mutum ya dauki babban dutse haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal guluwa ku nisanci shishige a addini kar mutum ya wuce waje to banda wannan ma wasu yanzu har ma sun ɗibi tsakuwa sai sun wanke kuma <laughs> wani sai ya wanke su da ruwa wasu suna wankewa wasu kuma cikin dare ma za ka samu su ba su hana kansu bacci zai su ta yawon neman tsakuwar wasu kuma ka gansu ma ba ma wannan ba ba neman tsakuwar babu wankewa, za su yi ta neman duwatsu ne suna hawa su ma ka gama ta kololon dutse cikin dare ba wajen sha biyu in wani abu ya je zame shi ba ai akwai aljanu akwai wasu <laughs> dabbobi masu cutarwa haka duk irin waɗannan abubuwan kurakurai ne na jahilci shi yasa ake so duk mutumin da zai aikin haji ya tsaya ya karanta hukunce hukunce aikin haji kar ya shiga abin da ka haka dan ba haka ba zai je yawo ne kawai ya dawo sai dai kawai saboda akwai niyya Allah zai bashi ladan niyya amma dai aikin haji yanda ake yi ya ce yayi shi to sai kaga cikin mutum 100 da kyar ka samu mutum biyar goma wanda suke yin abin da aka ce ai saboda ba a karantawa ba a karantawa za a yi kuma ya zama wajibi mutum ya karanta kamar mutumin da zai yi sallah ne a ce bai san da zai karatun sallah ko wanda zai yi azumi a ce bai san hukunce hukuncen azumi ba kaga azumin shi zai zama rabi da rabi to haka nan aikin haji da ma duk wata ibada da za ka yi domin bautan Allah dole ne ka santa dole ne mutum ya yi karatu ya sanya zai bauta ma Allah قال باب من قدم بعفة أهله بليل فيكفون بالمزدلفة ويدعون wa yaqdamu wa yuqaddamu idza to wannan babi shi ma yana da cikin mas'ala daga cikin mas'alolin aikin haji kuma hadisan shi eh, suna da dan yawa mas'ala ce mai girma shine shi kwana a Muzdalifa dinnan al-mabit bi musdalifa shin shi rukuni ne a cikin aikin haji ko kuma wajibi ne ko menene domin idan ya zama rukuni ne aikin haji mutum bai kwana ba ya zama bai da aikin haji wannan shine abin da wasu malamai suka faɗa idan kuma wajibi ne ya zama mutum ya bar wannan wajibin ko ya zama nusuki ne kenan man taraka nusukan fa alaihi dam a duk wanda bai kwana a muzdalifa ba kawai ya zo ya a sha ruwan tsuntsaye kawai ya wuce daga arfa yana zuwa ba kawai ya tsallake to suna ganin ya bar wani abin da yake wajibi a cikin aikin haji da haka sai ya yi yanka wannan matsala ce to amma akwai waɗanda mazala sallallahu alaihi wasallam ya musu uzi akwai mata masu rauni hadisin da zai zo na sauda ne bintu zam'a radiyallahu anha in gane ko lokacin jikinta yayi nauyi ta nemi mazala sallallahu alaihi wasallam ya bata daman ta fara tafiya saboda mutane za su yawa a hanya don fa wancan lokacin kenan ballanta yanzu sannan kuma da masu rauni sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya tura ta da ita da mata da wanda suke marasa lafiya haka aka ce su yi gaba ma'ana su fara tafiya kafin mutane su to matsaloli da suke rataye da wannan suna da yawa na farko wani lokaci ya kamata mutum ya bar musdalifa in yana cikin masu wannan uzuri kuma menene abin da zai ma'ana taminin zamanka a muzalifa awa minti nawa ya kamata ka yi da za a ce har kayi za ka iya tafiya sannan kuma abin da zai biyo bayan wannan shine lokacin da ka bar muzalifa din idan mutum ya je ya isa wajen jifa dan mutum ya bar muzalifa cikin dare zai iya isa jifa wajen cikin dare to ya je wajen jifan zai yi jifan ne a cikin daren ko zai bari sai washe gari ma'ana sai gari ya waye wannan duka matsaloli ne ko domin asalin dai jifan lokacin shi yana farawa ne daga lokacin da hantsi yayi eh lokacin hantsi ne jifan farko din ne yake fara Shi ne sunna to mutum zai iya jifan shi cikin dare mana ya ce yana da uzuri bayi da lafiya ko kuma mata ce tana da rauni za ta iya tafiya in ta je din za ta jira ne sai gari ya waye ta yi jifan ko kuma a'a za ta yi jiban ne cikin dara sannan ta ci gaba da tafiya da wannan akwai eh, sabani da yawa a kai musamman a cikin shi wannan babu don yanzu masu ƙarfi ma suna so su yi sauri da daddare sai kana tafiya ka gama tsayuwarka ta muzaliba kana haya sai ka zo ka samu wani har ya zo ya kwanci ya tsaya ai su suna da uzuri ai sun yi jiba tun cikin dare a wasu ko kana hanya ka ga wasu suna dawowa sai ka rasa yaushe suka tafi har suka je suka yi wannan ka samu wasu kana cin karo da su suna dawa in ka kalle shi kuma ya ya fi ka lafiya ya fi ka ƙarfi ana samun irin wannan to shin matsalar ta shafi masu uzuri ne kawai ko wanda ba su da uzuri su ma za su iya shiga ciki la shakka cewa na farko dai wanda zai jagoranci masu uzurin ya shiga cikin su ko wanda zai jagoranci masu uzuri bayan da za a ce a ce shi kuma ya sake dawowa ya jira lallai shi ya shiga cikin su wasu ruwayoyin sun nuna cewa ita din da ta ji sai da ta yi jifa sannan ta zo ta jira lokacin sallar alfijir ya yi ta yi sallar alfijir hagan an samu wannan ruwayar kuma da ingancinta ya nuna cewa za a iya yin jifan nan cikin dare amma ga masu uzuri to yanzu ya rage wanda bai da uzuri ya yi jifa cikin dare shi a matsayinsa to wannan yana wajen malamai su ne za su ce mashi to jifan biyi ba ko ya koma ya sake ko kuma a'a tunda ya bar muzdalifa lokacin da bai kamata ya barta ba sai ya je ya biya wani abin nan fidiya ma'ana yayi yanka akan wannan za mu karanta hadisi guda ɗaya a babin don haka ya ce babin wanda ya gabatar da masu rauni daga cikin iyalansa cikin dare ma'ana sun tsaya a muzdalifa sannan kuma ah, za su bar wajen daidai lokacin da wata ya bace da haka sai sun ɗau wani lokaci ma a cikin dare tukunna don lokacin da wata zai zama ya bace a sama yana kaiwa kusan karfe uku ko wani abu lokacin da baya tsakiyar sama kenan in ka fito da sallar asuba za ka gan shi a can yamma ko mana lokacin da baya sama ba a ganin shi a sama da haka kusan cikin dare ne gane ko ya dangana da kwanakin watan idan yana cikin kwanakin shi na cika daga sha biyu sha uku sha hudu sha biyar duk za gan shi yana tsakiya koma da daddare ka fito za ka gan haka amma idan bai kai wannan kwanakin ba yakan bace saboda lokacin bai gama cika ba amma in ya gama cika yana fitowa ya bayyana an gane ko saboda haka akwai lokacin da ya kamata a bar wannan waje sannan kuma ga waɗanda ya kamata su bar wajen sannan kuma da saukin da aka musu na cewa suna iya yin jifa a cikin dare in suka yi kuma jifan su yayi in gani ko na قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقيمون عند المشعر الحرام بالمختلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم بنا في صلاة الفجر ومنهم من يقدم بذلك بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول to wannan hadis hadisin na Abdullahi ɗan Umar da ya bada fatawa kai ko ce shi yana gabatar da iyalansa masu rauni sai su tsaya a al haram domin ba duka ba bace al haram akwai daidai wajen da yake haka suka matsa gaba suka tsaya sai su ambaci Allah gurgurda yadda za su iya sannan kuma tun kafin liman ya zo a yi sallar asuba da sauransu sai su bar wajen yan suna barin wajen cikin dare ya ce cikinsu akwai wanda suke isa wajen daidai lokacin sallar alfijin suna isa mina ke na wajen jifa akwai waɗanda kuma sai ma an yi sallar alfijin suke isa wajen ya dangana da yanayin tafiyarsu ya ce lokacin da suna isa wajen suke jifa da haka su waɗannan sauƙi ne aka musu duk sanda suka isa din za jifa a wannan lokacin yasa abdullahi dan umar ya in an tambaye shi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya musu sauki da haka wannan sauki ne daga manzo sallallahu alaihi wasallama da haka mutumin da ya tafi aikin haji misali yana da gyatuma, ko yana da dattijo ko yana da wasu masu rauni ya samu ya shiga cikin wannan wato tawaga din da kuma wannan sauki an gane ko kuma yana daga cikin jan hankali da ya kamata mutane su sani da yawa mutane wasu sukan tura iyayensu aikin haji tsofaffi ba sa barinsu da kowa za je su ta wahala wasu dole a hanya ake barin zan ba kuwa zai iya tsayawa haka in ka san cewa kana so ka kyautata ma iyayenka ko mahaifanka inda hali ka tafi tare da su ka je kai wannan ɗawainiya don ka samu wani kyakkyawar rabo a wajen Allah madaukaki ki na biyayya ga iyaye amma wani ya basu su yi ta wahala abin akwai takaici a ciki ya ga tsoho ya riga kai wasu shekaru bai sai da zai ba wani za ga da ƙyar yake taka wannan wani ma ya biya ma mahaifinsa amma shi yana kan can wata jiha ya biya an mishi magana ya ce shi ya riga ya biya masa uban nan ya yi ta wahala kaga wannan bai cika biyayya ba cikan biyayya in ka masa din ka kasance tare da shi ana yana da bukatan ka kamar lokacin da kai ka bukace shi kafin ka kai wannan lokacin ko iyaye ba su taba barin dan su lokacin da yake bukata su yana karami amma shi lokacin da suka girma suke bukatan shi sai kaga wasu ƴaƴayen Allah ya shiryar da su sai su dinga kaucewa kuma Allah madaukakin sarki ya umarce mu da girmama musu da kuma kusanta su da kyautata musu musamman ma suka kai wannan shekarun qaba rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا haka Allah ya umarce mu dai amma za ka ga e kyautatawa ne ka biya shi ya sauke faran. to amma mafi cikin kyautatawa ka je ka yi da shi mana ka yi wannan hidimar da dawainiyar kila cikin nan ne Allah zai ma sanadiyar da za ka samu abin da kake nema uh, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk